Hanyar Adalci Darasi na ashirin da tara Annabi Musa Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, Allah yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, masu yin wannan suna samun salama ta ainihi tsakaninsu da Allah har abada. ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Ya kamata ku sani, akwai littafi biyar a cikin attaura, wadda annabin Allah, annabi Musa ya rubuta, a darasin da ya wuce, mun gama littafin farawa, mun soma littafi na biyu, sunansa fitowa ne, muna addu'a Allah shi haskaka hankalinmu da zuciyarmu ta hanyar dukan karatunmu a littafin nan mai zurfi, littafi ya cika da koyaswa mai tamani. Mun riga mun gani inda littafin na farko na attaura ya tsaya, daidai nan wurin, littafi na biyu ya fara. Mun ga zure Ibrahim da Ishaku da Yakub, wato Isra'ila sun zauna a Masar sun zauna nesa da ƙasar Kana'ana, wadda Allah ya alkawarta musu. Littafin fitowa Sura ta farko, mun karanta, waɗannan su ne sunayen ’ya'ya maza na Isra'ila, waɗanda suka tafi Masar tare da Yakub, kowane da iyalinsa, su ne Ro'obainu, da Saminu, da Lawi, da Yahuza, da Isaka, da Zebuluna, da benyaminu da ɗan, da Naftali, da Gad, da Ashuru, zuriyar Yakub duka mutum saba'in ne, Yusufu kuwa an riga an kai shi Masar, ana nan sai Yusufu ya rasu, shi da dukan ’yan uwansa na wannan tsara, amma ’ya'yan Isra'ila suka hayayyafa, suka ƙaru ƙwarai. suka riɓanɓanya, suka ƙase ta ƙwarai da gaske, har suka cika ƙasar. A wannan lokaci kuwa aka yi wani sabon sarki a Masar, wanda bai san iso ba, sai ya ce wa mutanensa, Duba, jama'ar Isra'ila sun cika yawa, sun fi ƙarhinmu, zo mu san irin dabarar da za mu yi musu, don kada su riɓanɓanya, domin in aka faɗa mana da yaƙi, kada su haɗa kai da maƙiyanmu, su yaƙe mu, su tsere daga ƙasar. Suka kuwa naɗa musu shugabannin aikin gandu domin su halshe su da mawuyacin aiki, aka sa su gina wa Fir'auna biranen ajiya, wato Fitom da Rames, amma ko da yake Masarawa sun ƙara tsananta musu, duk da haka sai suka ƙara ƙaruwa suna ta yaɗuwa. Masarawa kuwa suka tsorata saboda Isra'ilawa, suka kuma tilasta wa Isra'ilawa su yi aiki mai tsanani, suka baƙanta musu rai da aiki mai tsanani na kwaɓa, da yin tubula da kowane irin aiki a gonaki. A cikin ayyukansu duka suka tsananta musu. Bari mu ɗan dakata a nan, sama da shekara ɗari uku sun wuce bayan rasuwar Isuhu, wani fir'auna yana mulkin Masar, sarkin nan ya mance da dukan abubuwan da Isuhu ya yi domin jama'ar Masar. Wannan fir'auna ya tsananci Isra'ilawa, ya maido su bayansa, ya tsananta musu, dole su yi aiki tuƙuru. Wataƙila Isra'ilawa suna tsammanin Allah ya mance da alkawalinsu ga kakansu Ibrahim, wato, za su zama al'umma mai ƙarfi, amma Allah bai manta da komai ba, hakika Allah yana bin shirinsa ya cika abin da ya alkawarta da daɗewa. Gaskiya Allah mai aminci ne, yana riƙon alkawalinsa, abin da Allah ya faɗa zai aikata. ko da ganin mutum yana ɗaukar lokaci. Allah ne ya tuno shiri, ya halicci wata sabuwar al'umma daga inda annaba da mai fansa za su hito, ba abin da zai hana cikawar shirinsa. Kun tuna da lokacin da Allah ya bayyana shirinsa, ya halicci wancan sabuwar al'umma, ya fara da tsofaffi biyu, Ibrahim da Saratu. Sa'ad da Ibrahim yana da shekara ɗari, ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakub, Yakub ya haifi ’ya'ya goma sha biyu, sun zama ubannin kabilun Isra'ila. Sa'ad da suka tafi ƙasar Masar, lissafinsu mutum saba'in ne, amma yanzu bayan kamar shekara ɗari uku sun zama masu ɗimbin yawa fiye da mutum miliyon guda. ko Allah ya yi abin da ya alkawarta da daɗewa, ko Allah ya mai da zure Ibrahim wata ƙasaitacciyar sabuwar al'umma, tabbas ya yi shi, Allah mai aminci ne, bai iya ya ƙaryata maganarsa ba, ya cancanci dukan ɗaukaka har abada. A nasinmu na yau, mun ga yadda Fir'auna ya tsananta ma kabilun Isra'ila. ya maida su bayansa, kuma mun ga duk kowane lokacin da Fir'auna ya nemi ya yi iko bisansu, ya rage ƙarfin kabilun Isra'ila, sai Allah ya sa su su sami ci gaba, su hayayyafa. Haka littattafai sun ce, Fir'auna ya husata ƙwarai, ya ba Isra'ila umarnin nan, duk jaririn da aka haifa wa Isra'ilawa sai ku jefa shi cikin kogin Nil, fitowa Sura ɗaya aya ashirin da biyu. ‘Ya'ya kuke ji da wannan, wa ya bi da Fir'auna ya shirya mugunta haka, Shaiɗan ne, me ya sa Shaiɗan yana son ya tsananta ya kuma hallaka mutanen Isra'ila? Domin Shaiɗan ya sani Allah ya yi alkawali zai aiko da mai fansa cikin duniya domin ya ceci ’yan adam daga ikon zunubi da gidan wuta, kuma Shaiɗan ya sani mai fansan nan wanda zai zo zai fito daga zuriyar al'ummar Isra'ila. Shi ne dalilin da Shaiɗan ya zuga Fir'auna, shi tsananci mutanen Isra'ila, har ma ya nema ya shafe su ta dabarar jefa dukan jariransu maza cikin kogin Nil. amma Allah ya fi Shaiɗan ƙarfi, ya shirya wani mutum daga cikin kabilun Isra'ila domin ya ceci jama'arsa, zaɓaɓɓiya daga hannun Fir'auna. Ko kun san sunan zarumin nan? Haka ne, sanannen annabin Allah, annabi Musa, iyayen Musa jarumai kuma domin Amram da Yokeb ba su kuma jin tsoron umarnin sarki ba. ya ta da wannan Sura goma sha ɗaya a ashirin da uku da fitowa Sura shida a ashirin. A fitowa Sura ta biyu za mu karanta labarin rayuwar Musa sa'ad da shi yaro ne. Littattafai suna cewa, Sai wani mutum, Balawi, Zurel Lawi, ɗan Yakub na uku, ya auro ’yar Lawi, matar kuwa ta yi ciki ta haife ɗa. sa'ad da ta ga jaririn kyakkyawa ne, sai ta ɓoye shi har wata uku, da ta ga ba za ta iya ƙara ɓoye shi ba, sai ta saƙa kwando da ciyawa ta bakin ruwa, ta yaɗe shi da ƙaro, ta sa jariri a ciki, ta ajiye shi cikin ɗauro a bakin kogin Nil, ga uwarsa kuma a tsaye daga nesa don ta san abin da zai same shi. gimbiya, wata ’yar Fir'auna, ta gangaro don ta yi wanka a kogin Nil, barorinta ’yan mata suna be da ita a gaɓar kogin Nil, da ta ga kwando cikin ɗauro, ta aiki baranyarta ta ɗauko mata shi, sa'ad da ta buɗe kwandon ta ga jariri yana kuka, sai ta ji tausayinsa, ta ce, Wannan ɗaya daga cikin ’ya'yan Ibraniyawa ne. Masarawa suna kiran mutanen Isra'ila Ibraniyawa. Maryamu, ’yar uwar jaririn, wadda ta ɓoye cikin ɗauro, ta ce wa Gimbiya, In tafi in kira miki wata daga cikin matan Ibraniyawa da za ta yi miki renon ɗan? Sai Gimbiya ta ce mata, jeki, yarinya kuwa ta tafi ta kirayo mahaifiyar jaririn, da ta zo sai gimbiya ta ce mata, Ɗauki wannan jariri ki mini renonsa, zan biya ki ladanki. Matar kuwa ta ɗauki jariri, ta yi renonsa, da jaririn ya girma sai ta kai shi wurin gimbiyar, yaro kuwa ya zama ɗan riƙonta, ta raɗa masa suna Musa, gama ta ce, domin na tsamo shi daga cikin ruwa. Ga shi labarin haihuwar Musa, ka yi tunani, duk kewaye ana kashin jarirai maza, amma jariri Musa yana inuwar Fir'auna, mugun sarki, kuma mahaifiyarsa tana renonsa, hannun Allah yana bisa kowane abin da ya faru a rayuwar Musa. Shirin Allah ne, Musa zai ceci ’ya'yan Isra'ila daga bauta, muna ganin zurfin hikimar Allah ta fi hikimar Shaiɗan ko ta mutum nesa ƙwarai, ko kun san inda Musa ya yi girma bayan da an yaye shi? Ya yi girma a gidan Fir'auna, yadda kun ji shi ne wanda yana yi ma mutanen Isra'ila tsanani. Allah ya nufa ya mori Musa shi ceci Isra'ilawa daga hannun Fir'auna. Allah bisa shirinsa ya yi amfani da ɗiyar maƙetacin sarkin nan, ta kiyaye Musa. Allah ya sani, gidan sarki shi ne wurin mafi lafiya, mafi kyau domin Musa, kuma Allah ya sani akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata Musa ya koya, ya fafinta, domin yin tanadi yadda zai bi da ’ya'yan Isra'ila. Haka Nasi ya ce, Sai aka koya wa Musa dukan hikiman masarawa, shi kuwa mutum ne mai iko cikin magana da ayyukansa. An yi wannan magana bisa ga ayyukan manzanni Sura bakwai a ashirin da biyu. Sai dai har yanzu akwai abu da yawa waɗanda dole zai koya. Littattafai suna cewa, bisa ga fitowa Sura biyu, ana nan wata rana, sa'ad da Musa ya girma, ya tafi wurin mutanensa, sai ya ga yadda suke shan wahala ya kuma ga wani bamasare yana dukan ba Ibrani, ɗaya daga cikin ’yan uwansa, da ya waiwaya bai ga kowa ba, sai ya kashe bamasaren ya turbiɗe shi cikin yashi. A shagari ya sake fita, sai ya ga waɗansu Ibraniyawa biyu suna faɗa da juna, ya ce wanda ke ƙwaron uwansa, Me ya sa kake bugun uwanka? ya amsa, ya ce, Wa ya naɗa ka sarki ko alƙali a bisa mu, so kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe ba masarayan? Sai Musa ya tsorata ya ce, Asha, ashe an san al'amarin? Da Fir'auna ya ji sai ya nema ya kashe Musa, amma Musa ya gudu daga gaban Fir'auna ya tafi ya zauna a ƙasar Madayana. Haka, mun ga da farko Musa ya yi ƙoƙari ya ceci ’ya'yan Isra'ila da ƙarfin kansa, amma ba haka Allah yake so ba, nufin Allah ne, Musa ya zama kayan aiki a hannun Allah domin ya ’yantar da ’ya'yan Isra'ila, ceton Isra'ila ba zai fito daga Musa ba, amma daga wurin Allah, Musa shi da kansa mutum ne kawai, ba ya da iko ya ’yantar da ’ya'yan Isra'ila daga hannun Fir'auna, sai dai Allah ya bashi. Saboda haka, littattafai suna gaya mana, domin shekara arba'in Musa ya zauna a hamada a ƙasar Madayana. Akwai mayan darussa da yawa waɗanda Allah zai koya ma Musa sa'ad yana jejin nan mai zafi, busasshe. Akwai wata aya a maganar Allah wadda ta ce, Wanda ya isa a yarda da shi a ƙaramin abu, za a iya yarda da shi a babban abu ma, wanda yake mara gaskiya a ƙaramin abu, zai iya zama mara gaskiya ma a babban abu. Luka Sura sha shida aya goma Kamin Allah ya iya damƙama Musa nauyin babban aiki na kiwon jama'ar Isra'ila gaba ɗaya, Da farko sai Musa ya bayyana kansa mai aminci ne cikin ƙanƙananan ƙananan ayyuka, saboda haka littattafai sun ce, Can a wancan ƙasa nesa da Masar, Musa ya zama makiyayi, ya yi aure, ya haifi yara biyu, tsawon shekara arba'in Musa makiyayi mai aminci ne. Can cikin hamada, sa'ad da Musa yana kiwon gargen surukinsa, Allah yana shirya Musa domin ranar da zai yi kiwon al'ummar Isra'ila. Allah yana da mayan shirye-shirye domin Musa da mutanensa Isra'ila. Sa'an nan littattafai suna cewa, Ana nan a kwana a tashi sai sarkin Masar ya rasu, jama'ar Isra'ila suka yi nishi, suka yi kuka kuma saboda bautarsu, kukansu na neman gudunmuwa ya kai gun Allah. Allah kuwa ya ji nishinsu, sai ya tuna da alkawaransa da ya yi wa Ibrahim da Ishaku da Yakub. Allah ya dubi jama'ar Isra'ila ya kwakula da su. ’Ya'yan Isra'ila sun daɗe suna bayi, haba, tsanani ya yi yawa ƙwarai da gaske, amma Allah bai manta da su ba. Shirin Allah ne, ya ceci mutanen Isra'ila daga bauta. Yalla, wani yana tambaya, don me Allah ya ƙudurta ya ’yantar da ’ya'yan Isra'ila daga hannun Fir'auna, ko domin sun fi sauran al'ummai kirki? A'a, Isra'ilawa masu zunubi ne, yadda mutanen Masar suke, yadda dukan mutane suke, kenan don me Allah ya shiri na musamman domin ’yan Isra'ila? Kawai saboda amincinsa da jinƙansa ne, bari mu sake karanta aya ƙarshen nasi, mun karanta, Allah kuwa ya ji nishinsu, sai ya tuna da alkawarinsa da ya yi wa Ibrahim da Ishaku da Yakub. Dubi amincin Allah, Allah ya dubi jama'ar Isra'ila. ya ko kula da su, dubi jinƙan Allah, fitowa Sura biyu aya ashirin da hudu da ashirin da biyar. Hakika Allah cikin amincinsa da jinƙansa ya tuna da alkawalin da ya yi da Ibrahim sa'ad da ya ce masa, Zan kuma sheka al'umma mai girma, za ka zama sanadin albarka, a cikinka kuma dukan kabilun duniya za su yi albarka. wannan anabci bisa ga farawa Sura sha biyu, aya biyu da aya uku. Ka sani lalle ne zuriyarka za ta yi baƙunci cikin ƙasar da ba ta ta bace, za ta kuwa yi bauta, za a kuma tsananta mata har shekara ɗari hudu, amma zan hukumta al'ummar da suka bautawa, daga baya kuma da dukiya mai yawa za ta fita. wannan anabci ya zo farawa Sura sha biyar, aya sha uku da sha hudu. Darasi na gaba, in Allah yarda, za mu ga yadda Allah ya bayyana ga Musa ta wata hanya daban, Allah ya kira shi ya tafi ya ’yantar da Isra'ilawa daga bauta, yadda ya alkawarta ga Ibrahim da daɗewa. Na gode domin sauraro, za mu yi ban kwana da wannan magana daga zabura ta dauda, ku yi godiya ga Ubangiji, ku yi shelar girmansa, ku sanarwa sauran al'umma abubuwan da ya yi, zai cika alkawarinsa har abada, alkawarinsa kuma don dubban zamanai, yarjejeniyar da ya yi da Ibrahim da alkawarin da ya yi wa Ishaku. Wannan ya zo cikin zabura ɗari da biyar, aya ɗaya da aya takwas da aya tara. Allah ya taimake mu, amin.